ne nake binci din nan ko kuɗi ne ai ya kamata a cikin zakin saurare sai a ta muku magana ke duk anguwan nan ba gaye gabata ko da kallo na ake san ba kala abu ne ake jiman da Allah malam wani ne ne kake ta faman bina lafiya ah, ina maganar lafiya ai tunda na ganki na ga normal komai wallahi yayi okay sata na ma kenan a ah, ba ina maganar wani? kawai irin naga alƙur'an kin yi komai cip cip ya san sha ɗayan zaki bani da Allah kawai kin ga ana gane Allah na tsaye da Allah kin burge nan ba wai ma shi a waya ba kin tire miki code iPhone 8 Wana yawa wallahi talla ba ba bane da Allah ba bai haka waya ta ce ba Allah kawai sai ku kama larkan waya ta ce ba barawo bane waya ta ce ba ta kuna mana shi Ah. ya lafiya dai ya kamata fa kai hakuri ki daina sa soyayya a ranka dan wallahi za ta ma illa ba za ka gane bane kawai dan kai baka soyayya da shi yasa baka san yadda so yake shiga cikin zuciya yake tasiri a jikin mutum bane wallahi tallahi ina santa ina mugun santa ta yadda na kasa cire santa a cikin raina Faruk kai dan uwana ne ina son ka ba na so ka shiga wani damuwa ya kamata ka san ciwon kanka to ya na iya ni ma kaina ba a sa raina nake wannan tunanin ba kawai lokaci ɗaya ne son ta ya gaya min mugun kamu ta yadda ni kaina na kasa gane wani hali nake ciki na rantse da Allah dan numfashi na ta nake in na kulla ido na na bude gani nake tana min wani walwal tana min gizo gaskiya aka auna min da wuya ne in ba ga in ba ga ina da hawan jini ba to lallai ni dai shawaran da zan baka ka ka gaya mata cewa kana son ta dan ni bana son wani abu ya zo tare da ke wani ke ji ka je in ce ina son ta ce ba ta so na a wannan lokacin ban san halin da zan shiga ba ina mugun son ta to ni dai zan ma fatan alkai zan zan daman zan je wani waje ne sai ce bara in biyo mu gaisa ba da to sai an Amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai ɗan saurayi. Amincin Allah ya tabbata a gare ki yan budurwa. Na kai wata uku ina ganin kana yawan shigowa ta nan ban taɓa jin ƙwarin gwiwar ina so yi magana da kai ba sai yau. Ni kuma gashi ban yi kalan mugu ba ko wani mai cutarwa wanda kike tunanin in mai magana zai iya cutar da ke. Gaskiya ne ba kai kalan mugu ba amma zuciyata ce take tsananin rashin lafiya kuma kai ne kaɗai za ka iya bin maganinta kin ga ni wallahi tallahi ban san wani likita da ke magancewan zuciya ba kuma wallahi ni ba likita ba ne <laughs> zuciya ta ba ta buƙatar likita ko asibiti kai kaɗai ne za ka bin maganin da zuciya ta za ta dawo noma lallai akwai tashin hankali domin a yanzu zuciya ta ba ta iya ansa wata soyayya ba gaskiya ke haƙuri wallahi ba zan iya ba saboda wani saƙo yanzu haka take so ta je ta yi da ban Allah ki yi haƙuri kila za ki iya samun wani wanda yake son a wani wajen amma ni wallahi tallahi ba zan miki ƙarya ba zan iya baki soyayya ta ba na gode sai an jima masoyiya baby na kin san yadda nake son ki kuwa kin san yadda nake son kin da nake ji a zuciya na ni na ma kosa ma a ce auren mu ma ya riga ya iso a ce ni ba zan damu ba a ce ma gobe ne ka ji ka da wani kuma son kai to ai na fi ka kosawa ma ni a yanzu ma a shirye nake a daura ni da na fi ki kosa tunda ai na ga maza ma su sun fi bibiyan ki ma ai kwanaki can haka na ga wani kawai kishi kamar zai kashe ni wallahi ke sa an ce da abin da kake so dole kai kishin shi Allah sarki ta ina taya ka kishin kaina kuma zai iya yiwa ka ga abinci suka zo siya ka gama muna magana da su bayan da kake tunani ne. gaskiya ne ba mamaki haka ne illa abinci ya zo siya amma gaskiya kin fasa ina da kishi sosai sai sa na kosa Allah ya nuna mana ranan. kawai ni dai in ji kawai kin zama mallaki na kawai kar ka ga kwana nawa ne ko in ce minti nawa ne an wuce wajen gaskiya ne amma ba kake manta cewa ba da kwanan da kwanakin duk dai na Allah haka ne